ko shugaban kasa ne ya kira mu aka wallahi ba za mu zo ba fim kuma ba a Kano ake yi ba a Najeriya duniya muke wa fim in wannan magana kake so na fada. ba za a ce ba wani wanda ya kira mu wallahi a jarida wallahi mu zo ba zai mu zo wani abu kuka taka ba wani abu da muka taka kawai daidai muka taka menene in kai in faɗa ake yi shekarar mu goma sha shida muna fada da san su sai lalle sai sai daidai ah, sunana Umar Sani Kofar Mazugar ah, mai kamfanin UK Entertainment mai shirya fina-finai ne ko kuma mai ba da mai shirya fina-finai mai kuma ɗaukar nauyi akwai shiryawa akwai kuma ɗaukar nauyi akwai wani lamari da ya taso a nan jihar kano wanda ana ganin wani ci gaba ne ya zo daga hukumar hizba ga jaruman tiktok wanda hukumar ta kira ta zauna da su kuma mutane sun gamsu cikin wani operation da take na operation kau da badala jihar kano mun ji sanarwar cewa ko kanku jarumai da kuma masu shirya fina-finai irin kasai sauran masu ruwa da tsaki a masana'antar kanewood na cikin waɗanda hizba za ta kira nan gaba ya kuma kallocin sanarwa kuma a matsayinku na waɗanda suke cikin wannan masana'anta kai kanka a matsayinka na mutum sosai da kake da tsari da kasuwanci da tafi da abubuwa daidai kawai ka san wannan abun ma ba ma daidai ba ne saboda babu wani ah, ko hukumar da take da haƙƙi da fina-finai ba ta kiran mu a haka saboda me doka ce ta kafa mu muna da tsari muna da shugabanci na kungiyoyi sannan kuma in muna da kamfaninnuka muna tafi da abubuwan mu daidai gwargwaro so to in na wata hukuma tana buƙatar ta gan workshop ko kuma wani taron ƙara juna sani so to ta invitation za ta babba mu a kungiya ko a kungiyance ko ɗaiɗai ko mu mu sannan kuma akwai rabe-rabe duk sanda aka ce dan fim so to uh, mutane sun fi hango wanda ake gani a screen shine dan fim so mu kuma muna jin zafi mu mun san duka yan fim sun hada da mu saboda mu ne uban yan fim saboda sai mun ba da aikin ma ake ganin jarumin so to wannan a kira da ta kiran banza ne ba ma wanda zai je kuma ba wanda zai saurare su saboda uh, babu yadda za a yi uh, mutum iya da tsari iya da ofis iya da adres iya da komai daidai kawai ya gani a rediyo wai wata hukuma tana kiran samawai ya kawo kanshi kamar ya yi wani laifi so bayan ga filafilan nan da tsarurruka in fim za a yi akwai tsarurrukan yinsa in hisba tana da doka ta bata dama ta yi magana da mai shirya fim to ta kirawo shi yadda doka ta bada dama a kirawo shi in doka bata bada dama ba muna da hukumar tace fina kai a Kano ma yanzu ba ma kawai hukumar tace fina ba akwai shugabanni wanda mataimakan gwamna har mutum biyu a ciki wanda ya kamata a ce a haɗa kai da su wajen yin abin duk da take gani za ta yi don ta gyara masana'antar fim in tana ganin tana da abin da za ta wai zuwan ne ba za ku yi ba ko kuma yadda aka gayyace ku ne daman wa zai je ma maganar zuwa daman wa zai je waye ba shi da aikin yi kawai yanzu kawai sai ka ci sanarwa a rediyo kawai sai gabar aikin ka kawai ka tafi gwamnati ta kira ku kai ka san ina zuwa ba maganar gwamnati ba ta kira ai ita gwamnati kakka jahilci abin ita gwamnati a yi da bangare bangare bangare akwai bangaren da ba ruwansa da wani bangaren hmm. yanzu kawai sai a ce shugaban jami'a shugaban jami'a iya kiran telolin kano me haɗinsa da su a rediyo amma iya buƙatar yi kwanzalcin wani abu da ya shafi ɗinki sai ya kai musu ƙungiyance ko ɗaiɗaikun su ya gayyace su zai iya shi ma gwamnati ce amma yaya wannan kawai an zo yi yan yi zuwa da Allah a ringa yin tsari ko da baraka jini akwai abin da mutane ya kamata su sani ko gwamnati abin da yasa take yin hukuma take yin bangarori daban-daban kowa ya sani wanda bai sani ba bai sani ba a in wannan gwamna ne ya yi kwamishina na kaza ya yi md na kaza ya yi shugaban es na kaza ya yi kwamanda na kaza ya yi kaza da kaza komai da komai ana ba su mandate kaza da kaza aikin wane ne kaza da kaza aikin wane ne kaza da kaza aikin wane ne tun da nake da kamfani nake registration nake biyan komai daidai ban taba jin wata register ko wani abu da za a ce sai ka je hizba ka yi shi babu shi ban taba ji ba su in so ake ayi gyara ko wani abu ake so ko kiran mu suka saboda garin mu ne daya addinin mu daya yaran mu da ko duk da ba mun su bane yes in suka kira mu za mu amsa kiran mun san me bukatar su abin da yake damun su me abin da yake damun mu shine zai fara damun su to me akwai abin da ba ma su sani ba ma za mu gaya musu shi amma ba irin wannan kira na ibar karan mahaukaciya ba da kai da ubanka da mai jarin miliyan ɗaya da mai jarin dubu goma da wanda sai ya yi sati iya aiki ake bashi naira goma duk an mana kira ɗa da mandauri da ah, mai kaba da takkasarar shugabanmu da komai an ɗaiwo mu an cakuɗa da maryam ya haya mu taho mu taro mun kun dubu ɗari a ina za a samu kana nufin yanzu akwai yan fim har dubu ɗari a kano da masu wani dubu ɗari kai ba ka ganin yadda muke daga an yi abu a media kai ba ka ganin da abubuwan mu suke daga ba ka ganin yadda followers suke following din MP wai UK abin da ake gani shine kamar kai a matsayinka na ɗaya daga cikin jagorori a masana'antar a ji da bakinka ka ce ba za ku je wancan kira ba za mu je ba ya ce ko kuke hure sauran kunne kunni kamar ko in kuka amsa ku amsa ku je ku ji abin da za a faɗa kafin ma ku yanke hukuncin rashin zuwa kamar a ce kenan wancan yaƙi da baɗala da hizba ta ce take ba za a ce ku kuna so ku ɗaure abin kamar gindi ba a mu muna goyon bayan duk wani abu da zai lalata tarbiyya a kau da shi wanda kuma mu akan su in ka je ka shiga shiga YouTube channel ka ga kalab production din da muke duk mai kallon fim ya san kalar fina-finan da muke kai daga ka gani ka san ban yi kama da wani mutumin banza ba ko da ina yin wani laifi a koyi nake wannan tsakanin na ne da Allah amma a zahiri baka ga nayi kama da mutumin banza ba in ka shiga page na a social media ba za ka ga wani abu na batanci ba ko waye fina-finai na duk ayyuka na ba sa nuna ni mutumin banza ne ba haka ake so kawai ba za a gyara ba a'a in tana da hurumi ta je ta nemi masu hurimi ta haɗa kai da su su zo su in kuma ta ga wani abu za ta yi ba wani abu take so ta yi ba da wane ne ta ba mu takarda ko kuma ta yi mana text duk text naira dubu ɗaya ta yi yawa duk ai mana ai broadcasting din shi a yi shi za mu ga eh ana kiran mu eh to bara mu je mana amma la shek malamin daura ya kira ka za ka je mana ko in fasin ba da ba da hukumar ah, hizba ba ya kirawo ka za ka ci wanda bai kai shi ba ma ya kira ka kashi ba cewa akai ba za a je ba ko kuma ba za a yi ba yadda kawai ka ga sanarwa a rediyo a sanar gidan rediyo a gurin ba da sanarwa ne laifi ne dan an ba da tafim a a kaskanci mu da muke da tsari muke da wayi da gidan ni ma gidan rediyon ai kamar na fi shi capacity duk gidan rediyon da yake Kano wallahi na fi shi capacity kawai transmission ne ma na yi amma an content provider ne ni abubuwan da nake samarwa daidai nake da wannan ai TV production kana labarai kana komai shi sa fiye da wannan gidajen rediyo fiye da wannan nake labarai ma da ba kudi ake sa masa ba duk gidajen nanti ba sanarwa gidajen rediyon in so kake yi gana da waye astagfirullah ba wani ayyuka ake ba kana hira da ma'aikatan kana ji suna cewa ga yadda abubuwan suke ni content provider ne ka je ka kalli gaskiya TV plus ko gaskiya TV sabunci ba san abubuwan da suke fita daga Najeriya ni nake samar da shi daga wannan ka tafi studio na a CTV wajen gwamnati ne sama da miliyan ɗaya nake bayarwa duk shekara ka kalli mutanen da nake bawa aiki to duk ina da wannan capacity na production duk ina da su ah, ina yin TV production kuma kawai sai in ji sanarwa to ni ma a kawo min sanarwa in sanarwa in to misali idan ka ki amsa wannan kira daidai yake da a ce gwamnatin Kano fa ya kira ka ka ce ba za ka je ba ai ba gwamnan Kano bane yake kira kwamandan Hizba ba gwamna ne ya shi ah, ba ba gwamna bane ya shi. rubuta leta ce su bayar ana kiran mutane kuma gwamnan Kano ya fi kowa sanin yadda doka gwamnan Asani ya fi kowa sanin yadda doka ta ke zai kira zo ai daidai yake da ce gwamna tunda gwamna ne ah, ba gwamna ne ya shi ah, mu wallahi kowa ya ce mu zo ko shugaban kasa ne ya kira mu aka wallahi ba za mu zo ba shin kuma ba a Kano ake yi ba a ne duniya muke wato in wannan magana kake so na faɗa ba wani wanda zai kira mu wallahi a jarida wallahi ba zai mu wani abu kuka taka ba wani abu da muka taka kawai daidai muka taka menene in musa kai in faɗa ake yi shekarar mu goma sha shida muna faɗa da san su sai lalle ke sai daidai raba ya zo in daidai ne in mutane suna tsoron zuwa bursun ai ya kamata a ce an burabu zaman shekaru shekara takwas zuwa yanzu me ya haifar ko a ya sani baka kano ne ba ko ne kai amma amma da abakan lawo ya zo ya kakkama mutane iya cewa ai kaza a shiga rediyo a zagi yan fim me ya gamata me yayi kin fa business model business ne in kun fahimta ayi fine in ba ku fahimta ba wasu za su zo su yi ta over su kara ma ake yi mu da muka rage muke production Allah ne ma ya kiyaye tunda mutane yan kudu suna tsallakowa wanda ba isa ai magana ba suna ibar hausawan kuma ana yin fim yanzu haka a Kano ana zaunan ana yin shooting fim daga kudin aka zo ana yi in aka ki a Kano za a koma wani land din a yi producers din yan kudu ne ba kuma kai zaka tare su ba nan yanzu jiya jiya da yau ana yin event a nan a daurayi yan yarbawa ne da iyamurai suka zo suka shirya yadda ake yin dambe duk yadda suka shirya shi yadda ake yi ba a taba shirya yadda ake yin dambe a nan international standards ake yi wani gashi nan ana yi a Kano a kofar gidan sarki ake yi na daure a ba wanda ya isa ya musu magana sai mu yan Kano addinin mu da al'adar mu da iyayen mu da sarkan mu da komai namu daidai kuma mun kawai sai a rinka cewa ba daidai muke ba sai an yi kaza sai an yi kaza a'a mun yadda fim akwai fim akwai dan fim fim ne ba daidai ba ko kuma dan fim ne ba daidai ba kun je hisba za ta ce muku ga wanda ya dace ga inda bai ba ce ba za ku je ba to babu matsala su ba mu invitation za mu an ba ba ku invitation ba fa ah. ya za ka bar aikin ka tafi wani waje. To a ƙarshe menene saƙonka ga ita hukumar Hizba? A saƙona da ba hukumar Hizba ba da duka ma audience da gabaki daya mu ba mutanen banza ba ne mutanen kirki ne kamar kowane iri kuma kowane dan adam yana da behind the scene in ka ga wani abu mara kyau da wani yake yi yake boyewa to mai riƙar darasa ce amma mu a zahiri ba wanda ya sai kalle mu ya kalli mutanen mutanen banza fim akwai dalilin da yasa ake yin fim ba a yin ba a yin fim dan iskanci ko dan ayi dariya ko dan nishaɗi. hanya ce ta isar da sako wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya kamata ya nemi masa a yan fim kuma da ake gani sayan abubuwa ba daidai ba wannan ni ba na tare da su ba kuma na daure musu gindi kuma duk wanda yayi ba daidai ba hukuma is ready uh, tana ta karfin kowa ta hukunta shi ba ka tunanin a ce kalaman ka akan rashin amsa wannan gai goren gayyata a ce kamar rashin da'a ne ga gwamnati a'a ba ai ba rashin gun gwamnati ba ne, gwamnatin ce ta fata daidai ba ya gure kuma tana yi nobody is perfect kuma ba in personal abu ne ma tana ba wanda baya kuskure hizba daidai da misali yanzu ba duk ma'aikatan hizba ba wanda ya taba yin ba daidai ba amma sai ka ce hizba ce ba daidai ba Tun da mission din da yasa aka yi ta daidai take amma za a iya samun daya biyu wani mutum ne ba daidai ba so ba zai yiwu ka ce hizba ba daidai ba ce to don haka in kana da bukatar yin wani abu da hizba ta ka kai ambition ne ko kuma ka je ka gabatar kana yi ka nemi kana so ka ga wani ko kana so kai hira da shi kamar yadda kana buƙatar kai hira da ni ka neme ni na baka tayin muka zo muka zauna eh, eh muna buƙatar ku muna da wayi ko kuma shugabannin ku mai bi abin ma ya ƙarfi na akwai wanda in aka je aka yi magana da su kawai direction za su ba mu eh an zo mun yi zama an yi kaza an yi kaza ko na ki ko na so zan karba studiyoyi na ne iyayen mu ne muna jin maganar su kuma muna girmama su amma yanzu in dai kai ma in dai a matsayin in dai ba ba rashin adalci za ka yi ba ko kuma so kake ka jihilance kawai ba daidai ba ai ya kamata ka ce a ce in dai eh, ya kamata tunda akwai masu kamfanin nuka akwai masu shirya fina-finan nan akwai kaza in so ake a gyara fim ba fa jarin za a yi magana ba za a yi magana mu za a yi magana mu ne masu shirya fim ko da ni na ce ma daidai nake shiryawa akwai wanda da yawa ba daidai suke shiryawa to in haka fi su ta kankali ba na so in rima ma akwai gwamnatin da kuɗi ta ringa bayarwa ma ana shirya fina-finan na irin yadda take so ko abin da yake faruwa wai an ga an kira yan tiktok kuma kamar kuna haɗu da su su ma sun ce a to ni ban san yanzu kai tun da an kira yan tiktok sun zo kun yasa ba za ku je ba a ni yanzu ban kai kake faɗi ni ban san muna da alaka ma da yan tiktok ba wallahi banda yanzu da ka faɗa ban ma sani ba so yan social media ne kamar yadda radio daban talabijin daban profession ne daban daban dan kana aikin radio ba za ka ce kai ba aikacin gidan tv ba ne ka iya sannan ba za ka ce kai ma'aikacin fim bane sannan ba za ka ce kai ma'aikacin music bane duk daban-daban amma mun muna haɗe su to na haka dan social media mai bi dan new media dan social media ne gashi nan sunan ka da dan tiktok ga gane kiran kansa dan fim inji ji ah to ai ya san shi kai kai ka ga dan tiktok ya ce fim maker ne shi amma dai ai san fim maker ka fassara to yi me industry don ku a ah, ya kuri ba industry mu eh ba industry mu ne ba to mu fim industry miki akwai kuma TV dan TV production akwai bambanci fim da talabijin akwai da rediyo TikTok ake magana da to na shi sa ina baka misali da abin da mutane suka fi sani kenan sai kuma a zo maganar social media so maybe in ka ce yan TikTok da yan Facebook da yan Instagram maybe ka ce yan social media in ka ajiye su a kasa su a wannan abu daya maybe su iya tafiya tare yan social media amma fim gaskiya ba shi ba ne. kawai ana tafiya hand in hand ne kamar music industry da film uh, uh, film product uh, film industry ai ba ɗaya bane amma duniya a tare suke tafiya saboda me duk film akwai music a cikinsa akwai soundtrack akwai kiɗa wasu ma kamar india akwai waƙoƙi kamar kanyewar akwai waƙoƙi amma duk film zaka ji soundtrack ko music ne wannan soundtrack din so to amma kowanne zaman kansa yake in ka je jami'o'i ne ka karatu za daban-daban ne wajen karatu. so in ka je haka jarida dan kai masu kwamba kuma yana nufin kai dan fim bane a masu kwamfan za ga daban banci akwai inda wani ya tafi jarida yake yi wani kuma rediyo akwai kuma yan talabijin ma to duk profession ne daban-daban wanda ka riga ka sani hmm. to duk ya kamata mu girmama a kwarewan mu in an yadda barna muke yi to a kirawo mu a canja mana a wanke mana kwakwalwar mu a canja mu ta inda za mu gane dan mu a samu control garinmu da mu da community mu, su samu ci gaba mu tsira da mutunci mu tsira lafiya mu je gaban Allah lafiya kwarai